الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا إلى وجهه وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da uku ga watan sha'ban wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na sha bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da hudu miladiya dan sun da ya gabata mun tuke ne a karshen suratul qasas yau kuma za mu tashi a farkon suratul ankabut suratul ankabut ita ce sura ta ashirin da tara idan mutum ya faro kirge daga sama wa ayatuha tis'un wa sittuna tana kunshe da ayoyi 69 ما ليس وموضوعها الرئيس أن الإيمان ليس كلمة تقال فقط babban abin da sura ke da hankali a kai nuna wa mutane cewa imani ba fa kalma ce da baki zai furta ba kadai hatta ya taba al'amal wa sabr al dole har sai imani ya hadu da aiki tare da yin hakuri bisa ga jarraba da ubangiji ta Allah zai jarraba mutum cikin rayuwa wa ridha bi hukmillahi ta'ala tare da yadda da hukuncin da Allah ya zartaswa bawa na daukaka ko kuma kiciyar wa dalika takalif wannan shine abin da ake kira suna takalif fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin ta daidai tare da yin da بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن وقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين قائم بسم الله ta ala ce alif lam mim bayani ya sha mai tuwa dangane da waɗannan harfa da ake kira al-huruf al-muqatta a farkon surori da suke kama da wannan dan haka ba sai na maimaita shi a halin yanzu ba amma a jumlace idan an haɗa wannan harfa guda uku malamai kan ce Allahu a'lam bi muradihi bi zati ubangiji ta'ala ne ya san me yake nufi su sai Allah ce a hasiban nasu an yutraku shin mutane sun yi zaton cewa a kyale su an yaqulu amanna kadai dan sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun ba tare da an jarrabe su ba ay la yuftabaruna bima tatabayyanu bihi haqiqatu imanihim ba za a jarrabe su ba da irin abin da hakikanin imanin su zai bayyana min mashaqit takalif na ɗawainiya da wahalhalu na sauran dangin wajibai kal muhajara kamar a umarci mutum da yin hijira wal mujahada kamar a umarci mutum da yin jihadi wa rafdu shahawat tare da barin dangin al'amura na sha'awa wanda zai ke so a haramta wa mutum shi wa waza'ifu takalif da sauran ayyuka na cewa yi kaza yi kaza yi kaza wa anwa'il masa'ib fil anfus wal amwal tare da nau'ika na musibu wanda suke shafan kayukan mutane ko su shafi dukiyoyinsu in tsammanin mutane dan sun ce mun yi imani har kawai sai a kyale su ba tare da an jarrabe su ba ba zai yiwu ba ma'ana jarraba sunnar Allah sai a ban kasa li yatamayyiz al mukhlisu min al munafiq ubangiji na jarraba mutane dan a bambance tsakanin mai ikhlasi da wanda yake munafiki wato mai yi dan Allah da kyakkyawan niyya da kuma wanda ke kishiyarsa wasabitu fi din min al mustarif domin a bambance wanda ke tabbatacce bisa ga aqidarsa ta addini da mutumin da yake kuma imani bai nuna a zuciyarsa ba wal yanalu bi sabri alaiha awali daraja kuma ana jarraban mutane domin a kante su samu mafi daukakuwan daraja a sakamakon jurewa da za su yi akan jarrabar da Allah ya musu fa inna mujarrad al iman in kana an ikhlasin la yaqtadi ghayra al khalas min al khulud bil domin imani in har ya kasance da ikhlasi ne imani kai wanda yake babu ikhlasi a cikin sa babu yanda za a yi zartar da ya taimaka mutum wajen kukuta daga azaba daga shiga cikin wuta ko azabar wuta abin nufi dai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jarabar mutane ba kuma zai kyale su ba sai ya jarrabe wannan aya ta yi kamance shi da faɗin Allah ta'ala am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى aikun da ka tadiri ubangiji ta'ala ya ambata a cikin ayoyi daban-daban ayoyin da ke nuna Allah zai jarrabe mutane ba zai taɓa kyale su akan haka ba sai ya jarrabe su jarraba kuma iri uku ce imma jarraba ta hanyar dangin wajibai da za a ɗora mana yi sallah ya azumi ya zakka ya aikin haji da sauran wajibai ya sa'a ga mahaifanka sauke nauyi da haƙƙin iyalinka kare mutuncin wanda aka ɗora nauyin kare mutuncin mutuncinsa a hannunka a matsayinka na shugaba ko jagora wannan dangi ne na wajibai da Allah ke jarrabar mutane da shi sannan kuma akwai jarraba wadda ake mana ta dangin haramun da ubangiji ta ala ya haramta mana karka yi zina karka tagiya karka yi sata karka yi babakere kar ka yi handama kar ka yi zalunci karka yi ba daidai ba karka ka ga hakkin mutane wajen dukiyarsu jinin su mutunci su kaga wannan dangi ne na haram da ubangiji ta Allah ya haramta mana sannan akwai jarraba ta musibo na duniya da Allah ke daurawa mutane rashin lafiya kama jika launayi, talauci da wahalhalu na rayuwa da rashin jin daɗi game da kanka ko game da iyalinka ko game da matarka ko game da wanda yake kusa da kai waɗannan dukkan su nau'i ne na jarraba jarraba ta dangin ababai da aka wajabta mana cin wannan jarrabawa shine sai mutum ya aikata abin da aka ce to ya ci jarrabawa ke jarraba ta dangin haramun da aka haramta wa mutum cin wannan jarrabawa shine sai mutum ya nisanci abu jarraba ta wahalhalu na rayuwa da sauran matsaloli da Allah ke jarrabar mutane da shi cin wannan jarrabawa shine hakuri inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab amma babu yanda za a samu bawan da Allah ba zai jarrabe shi ba hasali ma gwargwadon girman jarraba da Allah zai maka cikin matsalolin rayuwa gwargwadon yadda ya nuna Allah yana son ka don manzo Allah ya bayyana cikin hadisi ashaddun nas bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amsal fal-amsal wanda aka fi jarraba cikin mutane su ne annabawa daga nan sai salihan bayi daga nan sai mai bin tafarki makamancin nasu gurgudan imanin mutum manzo Allah ya ce yubtalal mar'u ala hasabi dinihi ana jarrabar mutum a gurgudan imaninsa a gurgudan aqidarsa da juriyarsa fa in kana fi dinihi salaba zida fil ibtila idan mutum yana da tsayuwa da kafafunsa akan addini to sai jarrabar ta faka yawa wanda yake kuma tsayawar ta kadan sai sai jarrabar ta zanto yar a takaice da wannan aya nuna Allah zai jarrabu mutane babu inda za Allah ya kyale mutane akan haka sai ya jarrabe su ma kana Allah liyazal mu'minina ala ma antum alayhi hatta min sabitul muttaqin domin in ba jarraba ba a bambanta tsakanin mu'mini da wanda ba mu'mini ba da mai karfin akida da wanda ba da karfin akida da mai kyakkyawan manufa da wanda ba da kyakkyawan manufa ba za a gane ba in kawai mutane ku ce amanna kalmar ce mai daɗin faɗa kowa ce amanna to amma zo ku yi aiki to a nan gudun ne za a rarrabe tsakanin zare da abawa ubangiji ta ala ya ce a hasiban nasu an yi tarku shin mutane na tsammanin za a kyale su an yi kudu amanna da zaran sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun ba za a jarrabe su ba wala qad fatanna allazina min qablihim hakika mun jarrabe waɗanda suke kafin su fala ya'lamanna allahu allazina sadaqu da sannu allah zai nuna wanda suka yi gaskiya cikin imaninsu wala ya'lamanna al-kadhibin da sannu Allah zai bayyanar da makaryata cikin da'awar imanin lafazin fala ya'lamanna ilimi da sannu Allah zai san amma malamai suna bayyana da sannu Allah zai ga ko da sannu Allah zai nuna wa sauran jama'a su gane wane ne wanda ya gaskiya cikin da'awar imanin sa wane ne wanda yake makarci domin idan kace fala ya ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu da sannu Allah zai san wato a yanzu bai sani duka wala ya'lamun dal kadibin da sannan Allah zai san makareta abin nufi a yanzu bai sani ba wanda ubangiji ta ala ko ya san komai wanda ya faru da mai faruwa da wanda bai faru ba in ya faru ta kaka zai faru ba abin da ke fakuwa a gare shi subhanahu wataala shi yasa sai suke fassara al-ilmu anan gurin bi ma'ana ar-ru'ya wato gani don li'anna al-ilma yata'allaqu bil ma'dum wal mawjud walakin ar-ru'ya la tata'allaqu illa bil mawjud dai da an ce zai ga ko zai nuna abin nufi ne yana da taiwa ne da abin da an riga an samar da shi Shi ne ake iya gani amma idan an ce ilimi to wanda yana da taiwa ne da abin da an samar da shi da abin da ma ba a riga an samar da shi ba da haka sai ake fassara fala ya lamunna cewa da sannu Allah zai nuna ko da sannu Allah zai ga waye imani cikin ka kuka sani ya riga ya sani cewa waye mai imanin gari waye mai imanin gari amma ta fuskar ya bayyana a falali a falala a mu jama'a su gane bai riga ya bayyana ba sai ta hanyar jarrabawa ne Allah zai nuna wa mutane su gane waye mai imani gari wani ne wanda baya da imani nagari فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين سألتم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا من لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وبنجد تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات shin waɗanda suke aikata mugunyar ayyuka sun yi zaton an yi su za su tsere mana ba za mu kama su ba dan ubangiji ta ala ya maka jinkiri ka saba masa ka kare dokokinsa a kowane dare a kowace safiya ka zalunci wanda ka so ka ci wanda ka so tare da haka sai Allah ya baka lafiya ya yi maka jinkiri bai karɓi rayuwarka ba bai ma haɗa ka da wata matsala ba wannan jinkirin da Allah ya yi musu tsammani suke sun tsere mana ne sun guje mana sun fi karfin su shiga karkashin hukumar mu shine ne ya amaluna sayyi'ati an yi su dukuna sun waɗanda ke aikata mugunyar ayyuka a sayyiat mugunyin ayyuka wanda ya fi komai zama mugu cikin aikin shine shirka sanya wa Allah kishiya cikin bauta daga nan sai dangin ayyuka da aka haramta tsammanin su an yi kona za su tsere mana ne ya na fala dan takamu minhum za su kubuce mana ba za mu danke su da azaba ba a ma ya hukumun ya na irin hukuncin nan da suke in haka ne zaton su lalle sun yi mummunan hukunci kuma sun mummunan zato game da ubangiji da Allah Allah ta'ala yakan yi wa dan adam jinkiri ba dan adam ya fi karfin su sai domin hikimomi da ke cikin jinkirin ɗaya daga cikin hikimomin da za ta bayyana a fili shine dan mutum ya samu dama ta ya tuba amma wanda aka riga aka rubuta tabewa a kansa sai ya ga jinkirin bai masa amfani ba sai ya dauka ya fi karfin kaza ne to dan gurin kuma sai ubangiji ta'ala ya kama su da cikakken laifi a ranar tashin kiyama Allah tsare man kana yarju liqa Allah dukkan wanda ya kasance yana fatan gamuwa da Allah ranar tashin kiyama an gane yana fatan hakan ta yadda ya kyautata magana ya kyautata aiki bayan ya kyautata imani kyautata imani kyautata magana kyautata aiki wannan alamar mutum yana fatan gama da Allah lami lafiya ke ranar tashin kiyama fa inna ajra Allah la'at to lalle alkawlin da Allah ya dora wa dan adam na sabuwa da shi mai zuwa ne fa kullu ma huwa atin at fa kullu ma huwa atin qarib duk abin da aka ce zai zo to mai zuwa ne abin da duk aka ce zai zo kuma lalle a kusa yake ba a nesa yake da haka ko da waɗansu sun ga tashin kiyama abin da na nesa to kusa ne a wajen Allah ta'ala innahum yarawnahu ba'ida Wani narahu qariba su suna ganin abin a nesa Allah ta muku muna ganin shi a kusa wa ma amru sa'ati illa kalamil basari aw huwa aqrab wa ma amruna illa wahidatun kalamil bil basar al'amarin tashin kiyama kuma kin sawar ido ne fa inna ajala Allah la'at wa huwa as-sami'ul alim sai Allah ta'ala shine as-sami' mai ji dangane da dukkan kamaranganu na bayi al-alim masani bi af'alihim dangane da ayyukansu abinda duk aka ce ubangiji ta'ala ya ji abinda duk aka aikata kuma ya sani zai hisabi kai wa man jahada dukkan wanda ya jihadi da dukiyarsa ko da gangan jikinsa malai sai jihada harbin sawa'un jihadi na yaki aw nafsin ko jihadin jihadin zuci wal maqsud huna abinda ake nufi da wannan aya anan ba jihadi na yaki ba ba jihadi na faɗa ba abinda ake nufi jihadin nafs wato jihadin zuci ta yadda mutum zai cika zuciyarsa da imani ya fitar da dukkan wani abu na dattin zuci wato ainihin kamar girman kai da jijji da kai kamar kuma hasada ko kenta da zai kudurce game da waɗansu yan uwansa musulmi don mutumin da ya kokarin tsaftace zuciyarsa daga waɗannan to yayi jihadin nafs malai sai na ce abinda ake nufi da ayar jihadin nafs ba jihadu harbin ba li'anna surata makkiya domin surar sura ce makkiya ita suratu ankabut an gane ko wato kaga jihadi ko na dauki kan takali a tafafilin yaki ba a taranta shi ba sai da aka je madina a shekara ta biyu bayan hijira ولأنه أكبر من الحرب بالسيف domin jihadin zuci ya fi jihadi na ɗaukar kantakali a fitafilen yaki domin duka mutumin da bai yaki zuciyarsa ba ya tuntar zuciyarsa bin Allah da ya da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na hukunci-hukunci. yana yi bari na bari to babu yadda za a iya taɓa ɗaukar makami ya fita jihadi da yake. Da haka babban jihadi wanda sai ya samu ne za a iya jihadi na makami shine jihadin zuciya mutum ya turfa zuciyarsa ya kyautata imanin tsakaninsa da Allah ya kunce ganin girman manzon Allah a cikin zuciyarsa ya kuma fitar da dukkan wani abin da ke kawo dattin zuciya sai da zuciyar za ta zanto tas babi babu duhu na jahilci a ciki babu duhu na zalunci ko shirka ko keta ko mugunta wannan jihadin nafsi Allah madaukaki ce wa man jahada dukkan wanda ya jihadi fa inna ma yajahidu nafsi to yayi ne fadan kansa domin amfanin abin da koma zuwa gare shi fa inna man fata jihadi lahu la lillah amfanin jihadin gare shi zai tabbata ba ga ubangiji da ala ba inna allaha la ghaniyyun 'anil alamin ubangiji ta alama da shi ne barin bayansa abinda duk bayi za su aikata mutane da aljanu da mala'iku na ibada to sun yi ne dan kawunan su yin bai tsara ma Allah komai ba da rashin yin su kuma bai rage shi da komai ba inna Allah la ganiyun lil alamin Allah mawadaci ne ga barin halittu al-insu wal jinni wal malaika wato mutane da aljanu da mala'iku wa ibadatihim ba kuma ibada su ba ta tsara shi da komai wallazina amanu wa amilu salihat waɗanda ko suka yi imani suka yi aiki na gari Allah ke lamu kaffiran na anhum sayyi'ati lalle zamu kankare musu kurakuran su bi amali salihati a sakamakon kyawun ayyuka da suka yi wala najziyannahum ahsana allazi kanu ya'malun kuma za mu sakan ya musu mafi kyawun abin da suka aikata malai yace ahsana da aka yi nasaba wa nasbuhu bi nasa khafif an yi masa nasaba ne dan saboda an cire harfin jarra da ke cikin sa asalin zancen wala najziyannahum bi ahsan bi ahsan wato akwai ba idan aka ce da sai zanto harafin ya wato kalmar ta zanto mansuba ay yujziyahum bi jazain ahsana mimma yastahiqunahu li amalihim ubangiji zai yi wa mutane sakamako sama da abin da suka tantanta a basu a sakamakon ayyukansu wa huwa mudaf wal mudaf ilayhi lafazin ahsana ya zama mudaf al mudaf ilayhi shine lafazin alladhi wato ismul mawsul za mu sakan ya musu ahsana alladhi mafi kyawun abin da kanu ya maluwan sai kasance suna aikata ma'ana idan kai aiki daya sai ubangiji ta Allah ya saka ya maka da goma ba wai saka nya maka da ɗaya ba domin da abinda ka aikata shi za a saka nya ma in ka aiki dai sai ba ka lada aiki dai lada dada amma sai ubangiji ta Allah ke saka nya maka sama da abinda ka aikata ma'ana idan ka aiki dai ba ka lada goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'a fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun wannan na nuna falalar ubangiji da haka malamai suke tattaunawa shin shiga aljanna yana yiwa ne a sakamakon ayyukanmu ko kuma sakamakon falalar ubangiji ko ba aiki zaka shiga aljanna sakamakon aiki ko sakamakon falalar ubangiji ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci yan aljanna da irin lada da aka tana ga musu da ni'imomi cikin aljanna musamman cikin suratul waqi'a da aka ambaci waɗanda suka fa kowa kusanci da Allah ne as-sabiquna as-sabiquna ulaika muqarrabuna fi jannatin na'im kullatu min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ta ka bada sakamakon su ala surrin mawduna muttaqina alaiha mutaqabilin متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولا من طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون التي جزاء sakamako na abin da suka kasance suna aikatawa Da za an bima kanu ya ya'malun ma'ana na bukatar aiki kenan wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa waɗannan ayoyi guda biyu su da ire-iren su sun nuna lallai aiki yana da tasiri wajen shiga aljanna sannan aiki shine sababin shiga aljanna domin ba anan ba'u sababiyya za an bima kanu ay bi sababi ma kanu ya ya'malun amma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yudkhila jannata amalu aikin daga cikin ku ba zai shiga cikin aljanna ba sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah yace wala ana illa an bi ko da ni aiki na ba zai da aljanna ba an da ni aljanna ba sai Allah ya ji kaina ya lallabe ni da rahmat a wata ce lan yunajjiya ahadakum lan yunajjiya ahadun minkum minan nari bi amali ma'ana ɗaya daga cikin ku ba zai kuta ba daga wuta saboda aikin sa, bi amali a saboda aikin sa. to ganin wannan ayoyi da wannan hadisi sai malamai suka tattauna ya zamu da wannan aya da wannan hadisi hadisi dai da tafi na cikin sahih bukhari to sai malamai suka ce akwai bambanci tsakanin ba'un din da ke cikin jaza'an bima kalu yamalun da kuma wata sal jannatin lati uristumuha bima kuntum ta'malun da ba'un din da ke cikin lan yunajjiya ahadan minkum ko lan yunajjiya ahadun minkum minan nari bi amalihi aw kama qala sallallahu alaihi da ke cikin hadisin da batin da ke cikin aya domin batin da ke cikin ayoyin sun zo ne a cikin jumla musbata abinda ake nufi da jumla musbata jumla da tabbatar da labari ne sai amma batin da ke cikin hadisin ta zo ne a cikin jumla mamfiya jumla mamfiya ita ce jumla da kore nan ta akai ba ba wanda zai shiga aljanna saboda aikinsa kuma ba wanda zai kubuta daga wuta bi amalihi saboda aikin sa kaga anan jumla ce ne manfiya wanda kore ta aka amma da bima kanu amalun jumla ce musbata wa tilkal jannatu allati uritumuha bima kuntum ta'malun ita ma jumla ce musbata to idan ba in ta shiga cikin jumla wanda take musbata ta zama su sabab kenan amma idan ba in ta shiga cikin jumla manfiya ta zama ba'u li'wadi abinda ake nufi da ba'u li'wadi abin nufi ya zanto aikin naku wato sakamakon da kuka samu na aljanna kun samu daidai sakamakon daidai aiki shine manzo Allah sai badal mu ba daidai sakamakon daidai aikin ina fata an fahimta a ce nawa ne farashin littafin nan a ce naira dubu ɗaya sai ka ɗauko dubu ɗaya ka bayar kaga daidai dubu ɗayan daidai kimar mai littafin to kai sallah kai azumi kai aikin haji sai aka kai ka aljanna sai zan to daidai aikin daidai shiga aljanna shin akwai abin da zai zama fansar aljanna daidai wa daida to shine manzo Allah ya koyi ina fata an fahimta amma idan ka yi aikin koyaya sai kuma Allah ya cika maka da falalarsa amma fa ba a ba da falalar sai ga wanda ya yi aikin eh, wanda ya zo MP falalar ba ta yana fata abin ya fito fili to wannan shi ake nufi Ke sa manzo Allah ce ba wanda shiga aljanna yake sabai suka ce ko kai ce ko ni sai Allah ya lalufe ni da rahmatsa ina fata an fahimta to ke sa suke cewa wajen shiga aljanna ana bukatar al'amura guda uku aikin bawa da neman afuwar ubangiji da neman falalar ubangiji afuwa daga kurkuranka dan ta tsaye masu zama da kai daga wuta aiki domin ya kai ka cikin aljanna falala domin ta baka matsayi a cikin aljanna ina fata an fahimta waɗansu malaman suka ce a'a abuwa ta kubutar da kai daga wuta sannan kuma falala ta kai ka gidan aljanna sannan aiki kuma ya baka matsayin da ya dace da kai a cikin aljanna domin dukkan mu ne idan mun shiga aljanna baya nuna kowa matsayin mu daban matsayin mu daidai wa daidai. bayan da wani yake ciki ya fi na wani matsayin da wani yake ciki ya fi na wani na karanta mu da darasin da ya wuce sahabbai suka ga wata suka ga wani tauraro can sama manzo Allah sai kun ga wancan tauraron da ke yamma ko gabas suka ce eh mun ganci ya aku take ko alinsa yace suka ce alinsa ce, to haka matsayin waɗansu daga cikin ku suke a cikin aljanna za ku rika gano gidan wani da shi can nesa a cikin aljanna ko ba cikin aljanna ce amma san ku da shi kamar san ku da wannan tauraron na sama sahabbai suka ce wani irin mutane ne waɗannan manzanni da annabawa manzo Allah ce a'a qaumun amanu billahi wa saddaqul mursalin Wasan kuma mutane ne suka imani da Allah kuma suka gaskata manzanni su za su samu wannan matsayi ma'ana annabawa da manzanni kuma suna sama da wannan ya ubangiji ka lallabe mata afuwarka don wannan shi zai sa tsire daga wuta ya ubangiji ka bamu wato falalarka don wannan shi zai kai mutane aljanna ya ubangiji ka bamu ikon yin ayyuka na gari don wannan shi zai ba mutum matsayi a cikin aljanna kowa gurgudan aikin sa na gari ubangiji ta ala yace والذين آمنوا وعملوا الصالحات waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari la nukaffiran na anhum sayyi'ati lalle za mu kankare musu kurakuran su wa la najziyannahum ahsana allazi kanu ya'malun kuma za mu yi musu sakamakon mafi kyawun abin da suke aikatawa sai dai a ba su goma ma'ana sai aikin ladan guda sai a nan da sakamakon sai Allah ya ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جعمداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين hadisi ya tabbata cikin sahih muslim kamar yadda ya tabbata cikin sunan tirmidhi da sauran wadansu littattafan hadisi daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kare da gare shi yayin da ya musulunta sai mahaifiyarsa ta fushi da shi kuma ta sha alwashin cewa wallahi zan zauna ba zan ci ba ba zan sha ba ba zan shiga inuwa ba har sai ka bar addinin dan Muhammad ai dan Abdullahi wato annabi Muhammad kenan idan dai har kana so in ci isa an ko ba haka ba sai dai yunwa ta kashe ne idan ya so in bar maka gori a bayan ka cewa ya karɓo wasa da yunwa haka ta so ta yi mata sai ya zanto cewa ba ta cin abinci har sai sun kama ta da ƙarfi sun buɗe bakin ta samu ta abinci shi kuma jin a zuwa kas yana kallon cewa yaya zai imani ya zo ya daina saboda haka sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ce wa sayyidul insani bi walidayhi musu. hakika mun yi wasiki ga dan adam ya kyautata wa mahaifansa ai isa an za husnin an yi masa wasiki da yake kunshe da maganar kyautatawa da an yajirrahuma ya kyautata wa mahaifansa ya musu da'a wa yuhsinu ilayhima ya kyautata musu bi kulli ma yumkinuhu duk abin da ya samu ikon yi min wujuhil ihsan wato na dangin ihsani min ita'ihim al-mala sai da zai ba su dukiya in yana da akwai wal khidmata ya yi musu hidima wal qawl ya tausa ya tausa musu zance lokacin da yake magana wa adam al-mukhalafati lahumma ya kuma daina saba musu yayin da suka musu umarni yayin da suka yi masa umarni wa zai zalika da wannan haka walakin bi shartil wuquf fi hudud shari'a amma fa da'a da kyautatawa da biyayya zai musu to dole ne ya dakatar da kansa a inda shari'a ta dakatar da shi bi dalilin kawai ta'ala saboda Allah ya karasa da cewa wa in jahadaka in so mahaifanka guda biyu suka zaburar da kai ai hamalaka bi shiddati hirsihima suka nuna maka matakar kwadaituwar su li tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun hada ne da abin da baka da ilimi a kansa ka sanya mun kishiya ka sanya mun abokin tarayya iyayenka suka bukaci haka ma'ana suka bukaci kafirci suka bukaci ka zama kirista dan su kirista ne ko ka zama yahudi dan su yahudawa ne ko ka zama ba maguji dan su maguzawa ne ko ka yi aiki na sako wanda yake sabawa Allah ne sabawa manzon Allah ne suka suka nemi kai haka ba na ka kai ma to ba za ka musu da'a ba to israki cikin abin da ya shafi shirka لأن حقه فوق حقوق المخلوقات دوما حقن الله تعالى أنا سمع دكا حقن من أبو هلتا إلي مرجعكم يزوى غرينا من يكون مركة تكون تاني فأنبئكم بما كنتم تعملون kuma in yi sakamako da irin abin da ko kasance kuna aikatawa ai fa ujazikum in yi muku sakamako ma'ana in baku labari fa ujazikum in muku kuma sakamako bihi da shi wannan abin dan haka da wannan aya ta zo sa'an suna cewa kana sai kan ko zaki dana ce ki dana gani kan mazan musulunci Eh, ba yadda za a yi in bar musulunci haka wanda in da muke to wannan sai nuna cewa mahaifa suna da girman haƙƙi ko shakka babu kuma suna da haƙƙi na mutum ya musu ihsani ya musu hidima ya tausasa musu zance kar mutum ya musu abin da ake kira tahlilul qawl wato kausa harfi tunda Allah ce fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima kada ka faɗa musu ko da tak domin nafasin ko wato darajar munanawa ta karshen kasa ko mun kankanta ta ba a taba kaiwa mahaifa ko da tsaki mahaifin ka yace yi kaza mutum ce ko da wannan haramun ne mutum yawa mahaifinsa ko mahaifiyarsa wala haru ma karka rubu tsawa ka nuna raki ka nuna kosawar ka wa kullahu ma qawlan karima fada musu magana magana ta mutunci ta dardantawa da kwarzanta su wa lahum ma لهما جناح min ar-rahma wa رب rabbihum kama rabbayani صغيرا wato ka mai tawadu da kaskantar da kai a gare su ko da kana da mukami ko da kana da dukiya ko da kana da ilimi ko da kai ne sarki ko da wani irin mukami ka samu a duniya ka rinka ji dai a mahaifin ka shine shugabanka ka ita ce shugabanka wa wasu lahma da nahu min Allah wa qurna ma kama rabbayani kabira kullun ka rinka cewa ya ubangiji ka ji kan na dan nan guda biyu irin yadda suka ji kaina na lokacin da nake yaro karami wannan ana bukatar kyautatawa a gare su ko da ko su ba musulmi bane ba ko da kafirai ne mutum zai kyautata mahaifansa asma'u binti abi bakar mahaifiyarta ta yi hijira daga makka zuwa madina ba wai hijira ta yi imani ba ta biyo yarta asma dan ita asma'u ummu munabi tana tare da mijinta zubayr ibn awwam sai haife ta zo ganin ta tun daga makka har zuwa madina ita ko haife ta tana nan akan addinin gargajiya da shirka da ta zo bata barta ta shigo gidanta ko ɗakin ta sai ta tashi ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take tambaye ta mahaifiyarta ta zo amma fa har yanzu tana kan addinin ta na shirka afa asiluha shin na iya sadar da zumuncin ta in karbe ta in karbi matsancin ta in ba ta abincin yi mata hidima manzo Allah sai sule ummaki eh zan ki sadar da zumuncin ta sannan ta dawo ta karbe ta ta yi kwanakin da za ta yi kafin ta koma maka to wannan sai nuna kyautata mahaifa ko da ba musulmi bane ko da ko ba musulmi ko da kirista ne ko da yahudu ne ko da nasara ne mutum zai kyautata musu abinda ake nufi da ihsani zai yi to amma idan suka umarci mutum ya saba Allah to ba zai musu da'a ba kuma su ma mahaifa su gane cewa yi wa da umarni ya saba wa Allah ko ya saba manzon Allah wannan baya cikin hurumi su tunda Allah madaukakin sun shi ya mu da iyayen mu bayi muka gare shi kuma dole ne mu duka mu dokokin da umarnin sa da haka ba daidai bane uba bayi umarni da saba Allah ko a saba manzon Allah ba daidai bane uwa ta yi umarni a saba Allah ko a saba manzon Allah in ɗaya daga cikin su yi umarni da haka ba za a yi masa da'a ba bai zama wajibi ga dan ya sa ya masa da'a ba asali ma dole ne dan ya saba mahaifinsa ko mahaifinsa in sun yi masa umarni da saban Allah shine wa in daka li tusrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma a ayar da ke cikin suratul qumar Allah ta wa in daka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum aw nabiyukum bima kuntum ta'malun a duniya zaka ma'amalance su tare da kyautatawa a duniya kenan amma a addinance in sun yi umarni da bin Allah da bin manzon Allah sai a bi in sun yi umarni da a saba Allah a saba manzon Allah to ba za a yi musu da'a ba manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da yake daidai ba abin da yake kuskure ba su biyu idan sun haɗu kuma haƙƙin mahaifiya ya fi haƙƙin mahaifi girma idan sun haɗu su biyu haƙƙin mahaifiya ya fi haƙƙin mahaifi nuna kamar yadda manzon Allah ya nuna cikin hadisi amma kowanne yana da haƙƙinsa kuma na buƙatar a kyautata masa ubangiji ta ala ce ilayya hukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun zuwa gare ni makomar ku take kuma zan ba ku labarin abin da kuke aikatawa wallazina amanu wa amilus salihat waɗanda duk suka yi imani suka aiki na gari lanudkhilannahum fi salihin lalle za mu shigar da su cikin ayari na salihan bayi al-anbiya wal awliya wato cikin ayari na annabawa ayari na waliyai bi an nahsurahum ma'ahum sai da za mu tashi su tare da su amma takin mu tare da annabawa da sauran salihan bayi baya nuna matsayin mu daya a cikin aljanna kowa daidai aikinsa da imaninsa daidai matsayinsa matsayin annabawa da mursalai baya daidai da matsayin waɗanda ba su ba wato ajujuwan mutane guda hudu kowa da matsayinsa dan haka aka ware su daban cikin alqur'ani wajen matsayi din ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا kaukaba ce guda hudu ma'ana arba'atu afwad al-fawz al-awwal fawz al awwal al anbiya jama'a ta farko kenan annabawa da mursalai sannan as-siddiqun siddiqai sannan ash-shuhada shahidai sannan kuma as-salihun sauran salihan bayi to duk za su tare a cikin aljanna amma kuma matsayin kowa daban a cikin aljanna zan gurgurdan aikinsa sai Allah ya ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر نجوم العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن daga cikin mutane mun yi kolo amanna billah akwai wanda zaka tana da awar mu mun yi imani da Allah fa idza udiya billah amma idan aka cutar da shi aka munguna masa wajen bin Allah dan yayi imani din ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya sanya fitinar da mutane za su yi masa a sakamakon rubansa da tafarkin Allah daidai da azabar Allah ma'ana yadda mai imani na gari ke gujewa azaba ta ubangiji to shi ma haka fitinar da mutane za su yi masa sai su ta sa ya kyauta wa tafarkin Allah din bari ya bar addinin dan kar a murguna mashi dan kar a ce masa ya zama dan ta'adda dan kar a ce masa ya ga dan sai baba ta gani dan addini zai fitinar mutane kenan cikin sai koma baya to kaga wannan imani bai nuna a cikin zuciyarsa amma wala in ja'a nasrun min rabbik inda wata nasara za ta zo ta tabbata ga mummune daga wajen ubangijin ka fa ganimu suka samu ganima da riba la yaqulanna inna kunna ma'akum to nan take suka jira cewa to ai mu muna tare da ku la yaqulunna ire iren sa shi da ire iren sai da suna cewa inna kunna ma'akum yo ai da mun kasance tare da ku mun ma mummune ne ما ليس يهوده منه نون الرفع لتوالي النون وفي لفظ لا يقولن asalinsa la ya yaquluna wato kaga yaquluna wato fi'li mudari ne wanda ke cikin af'alul khamsa wanda ke marfu'un bi thubutin nuni nunin din ta kace ita ce alamatul raf'i an gane ku tabbatar da ita ya nuna fi'lin marfu'i ne to kuma sai aka ƙara kawo nunin tawkid as-saqila kaga ga nunin raf'i ga kuma nunin tawkid as-saqila nunu tauki da asakila ita kanta ai nunun ce guda biyu to ga nunin guda biyu ga daya ba nunun uku ba to sun yi yawa a cikin larabci idan an samu tawalin nuna as-salat yuhrafu an-nun al-ula sai a shafi sai daga cikin nunun din da aka kyale sauran to da aka shafe nunun rafi sai kuma aka sake shafe wawun a madadin la yaqulunanna to yanzu ya zanto la na, to sai aka shafe wawun wanda ita ce fa'ili to amma fa'ili kuma wato kirjin biki ne a cikin jumla dan ma min fi'lin illa wa lahu fa'il babu wani fi'ili ko tare da me fa'ili to tunda an shafe fa'ili anan me zai nuna shi sai suka ce rufa da ke kan lamun na nuna cewa bayan sa akwai wawul wawul fa'il kin dan haka ko da an shafe wawun a matsayin sa na fa'ili rufa'an da ke kan lam din nan ita ce ta wakilce dan haka baya nan amma kamar yana nan sai jumlar ta zanto la yaqulunna wannan fadin na hawo ba wani abu ba kawai mu ne ga abin da muke so mu fahimta yayin da kuka samu riba daga nema la yaqulunna tabbas wallahi sai ka sun suna cewa illa kunnama la amala tare da sai Allah ya awalaysa Allah bi alama bima fi suduril alamin shin Allah ba shi ne mafi sanin abinda zukatan halittu ke ciki ba ai Allah ya fi kowa sanin abinda zukata suka kunta na imani ko munafunci wato a nan gurin ayar na nuna zargi ne ga mutumin da yake barin tafarkin gaskiya dan jin tsoron muzgunawar mutane ya kamata ka sani matukar za ka rike gaskiya sai mutane sun muzguna maka kuma sai mutane sun yi adawa da kai a cikin mutane waɗanda Allah ya fi kauna su ne annabawa amma tare da haka tun da suka zo da gaskiya sai da ya kasance suna da ƴan adawa wa kazalika da Allah li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insu wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'd ila ba'd dhukr bil qawli ghurura wato suna da yan adawa yan adawan nan sune siyatul insu wal jin wato shedanin mutane da shedanin aljanna su suke adawa da annabawa to haka kuma idan za ka bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah hada ka da yan adawa da waɗanda za su faɗa ma ba daidai ba da waɗanda za su yi ma tsage da waɗanda za su zage ka su cutar da kai to idan kana jin tsoron cutar wasu ka ce bari ka aikata abin da suke so don su kyale ka to in ka aikata abin da suke so din kuma ba za su kyale ka kaga in gurin ka rabu da Allah su kuma ba su biya maka bukata ba to amma idan ka cije akan gaskiyarka kai kokarin su fahimci musguda wasu ba za ta sa ka janye ba akan gaskiyarka kuma ba za ta sa ka sassauta ba kuma kai kana yi ne ba dan su ji haushi ba rashin sa'a akai suka ji haushi amma kai kana yi ne dan ka bi Allah dan ka tsira daga wuta ka sami shiga aljanna sai aka rashin sa'a suka ji haushi ko in su incidentally ba wai dan kaso ba dan haka kai ba za ka daina ba to a nan gudun daga bayan sai ga Allah ya fahimtar da su sai su zama to musu ya bayan da jiya sun zama makiya to amma idan ka ce kai ba ka san a mulguna wasu bari ka san sassauta abin da kake kai na gaskiya to kada sassauta suna kara mulguna maka kana kara sassauta suna kara mulguna maka sai sun fitar da kai daga addinin gaba ɗaya ka bi san zuciyar su to kuma in ka bi san zuciyar su ko ba abin da za su yi maka da haka ka tsaya kana tare da Allah shine hutunka kuma ma wai da ake kana da yan adawa da a ce kana da masoya masoya ya fi daɗi amma wanne ya fi amfani <laughs> daɗi ban amfani ba wani daga cikin magabata ya ce da in samu masoyi goma gara a ce makiyana ne sai kai goma masoyin ba su hubiyar ba aka ce saboda me ce yan adawa su suke hana da barci ba don su musu yi ta barci yan adawa su suke sa ni kwazo da himma dan ina jin tsoron kasu kamo ne ba dan su ba da ba zan yi kwazo ba zan yi himma ba haka ce idati lahum fadlun alayya wa minnatun fala azhaba ar-rahmanu anni al-aadiya hum bahasu an zallati fajtanabtuha wa hum nafasuni faktasabtu al-ma'aliya yace yan adawata kuna da falala akai na kai kar Allah ya kasa yan adawata kuma bahasu an zallati sune suka rinka kokarin su binciko na. fashi tuha ne kuma sai irin kaucewa duk inda na san za a ko din duk abin da zan yi dan adawa ya samu ta cewa sai ya ki dan kar in bashi dama ya samu ta cewa duk abin da sun zan aikata zai dawo mun sai ce kuce sai aikata dan kar aikace kuce din wa hum sun su suka rinka kokarin mu kai ɗaya da su haka ta sotul ma'aliya ni kuma nake ta gudu na tsere musu muka kasa yin kai ɗaya da su suna bi na ina ƙara gujewa da haka sai suka kasa kamo ni ba dan saboda ina nan aure dai a daki dai a daskare bai yi komai ba wane mutum ba na dai yan adawa suna da mai kinan ba su da daɗi amma suna da amfani ta wani bangaren wanda yana daga cikin abin da malamai suke cewa istinbatul sharri min istinbatul khairi min shar wato mutum yakan kai matuka a ilimi ta yadda zai iya istinbatul alkhairi a cikin rubutun sharri ma'ana babu wani abin da ke sharri ne tsantsa sai ka samu akwai wani alkhairi sai dai wane ne ya sabi da waqa'i wal ahdath wane ne wanda duk abin da ya faru a gaban sa zai kokarin daukan darasi a ciki adawa dan adawa ta saka dauki darasi san masoyi ta saka dauki darasi ma'ana sai ka hada duka guda biyu kuma babu yadda za a rayuwa ta babu dan adawa imam malik bin biya abdullah bin wahab yace yaya mutane suke ta zama dan yace masoya suna nan suna ta yabo dan adawa kuma suna nan suna ta zagi yace dama haka duniya take tun daga ranar da aka yi kuma haka za ta ci gaba yace walakin na'udhu billahi min tatabu'il al-sira abinda muke neman tsarin Allah shine kada a yi ijma'i wajen zargin mu ma'ana idan an yi ijma'i wajen zargin to baka da kirki amma wani zaga wani ya ma haka duniya ta fara ta kada babu yadda ka iya duk yadda kake da kirki sai wani ya ce baka da kirki da yadda kake da mutunci sai wani ya ce baka da mutunci kai dai yi kokari ne biyar dan ubangiji amma sai wani ya ce kai daidai wannan wahalar da kanka zaka dan ka kar mutum ya damu da zargin mutane da tutarwar mutane da komai da komai na mutane idan kai haka to wannan alama ce ma ta imanin ka bai nuna ba kana da ake zargi a wannan aya man yaqulu amanna billah wanda zai ce mun yi imani da Allah fa idza uziya billah amma idan aka cutar da shi aka zage shi aka masa sharri da ala fitnatun da ka azabillah sai ya sanya fitinan nan da mutane ke masa kamar azaba ta ubangiji ma'ana yadda azaba ke hana a sako sai wannan fitinan shi kuma ta hana shi da'a dan kana ka za a fitine ki sai daina wala in ja'a nasrun min rabbik amma idan kun samu nasara ire iren waɗannan mutane da suke matsorata da ya inna kunna ma'akum sai su zanta mu muna tare da ku mu ma duk mu ma duk ne mu da ku Allahu bi'ala wannan aya ta yi kama da fadin Allah ta'ala ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير جزم عن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ذلك ما دفع الله تعالى الذين يتربصون بكم وإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ta yi kama da fadin Allah ta'ala wa inna minkum laman la yusaffi anna dan asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akun ma'ahum shahida wa lan asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka an lam takun bainakum wa bainahum mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa aqulu fawzan azima akwai wanda sun yi da imani amma ba su yi da wahala ba yana akwai wahala sai su ja baya sun yi da imani ba su yi da kalubale ba ko ya aka kalubalance su ba sa iya jurewa kalubale yau aka kan zama namiji ne ma idan an yi gumurzu da kai ne idan ba ya gumurzu da kai ba ta yaya za a ka zama namiji sinawa suke cewa a sati aljansu al ard la yasqut mutumin da yake zaune ba ya faduwa in ka dan cewa ne ya fadi a ina yake ya yi karo da mana kafin ya fadi amma da dama yana zaune za a ce ya fadi ba ta yawan baki ne wanda yake zaune ka ce ya fadi ina ba dan fahimta saboda ka a cikin rayuwa karka zama dan kwallo ka zanto da kai ake toya wainar da kai a ce ka ce Allah sa kun gane wallahi sallallahu bi alahu bi wa fi suduril alamin shin ubangiji ala ba shine mafi sani dangane da abin da ke yin lallai Allah zai bayyana da su wane ne munafikai ta yaya zai bayyana ta hanyar aiki masu imani a ce ku yi sallah ku yi azumi ku yi jihadi duk sai su rugo a zo ayi marasa imani ku yi jihadi ba za su yi ba ku yi dukkan waɗansu ayyuka na imani sai su kasa to wannan munafikai kenan Allah ya tsare mu da su sai Allah ya taimake وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم أعقابهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وبنجد وقال الذين كفروا waɗanda suka kafarta suka rinka faɗa lil na amanu ga masu imani cewa ittabi'u sabilana ku zo ku bi tafarkin ku wato kafirai suna kan wai a bi tafarkin su da ittabi'u sabilana wallahu min khatayakum ku zo ku bi tafarkin mu za mu dauke muku dukkan wani nauyi da ke kanku ittiba'ina wato idan kun bi mu din in kana in ma kuna da kurakurai dan za mu sa a yafe muku malai ce wal amru ma'an al khabar lafazin wal nahnu qatayakum jumla ce wadda take dakon su fil amr amma ma'anar ta labari wato ba khabar din ba ittabi'u na wa nahnu nahmilu qatayakum ku zo ku tafarkin mu mu kuma sai mu dauke muku kurakuran ku sai Allah ce wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay ƙarya suke ba za su iya dauke musu kurakuran ba da kowai innahum lakadibun lalle su makarita ne wala yahmiluna asqalahum kuma lalle za su dauki nauyin nauyin ayyuka da suka yi na sabo wa asqalan ma asqalihim da waɗansu nauyin saban tare da nasu saban na da bi qawlihim lil mu'minin saboda wannan magana suka rinka faɗa mu mana ittabi'u da wa idlalihim muqallidihim da kuma yadda suka rinka batar da waɗanda suke musu ta'a da biyayya za su ɗauki zunubinsu da zunubin adadin mutanen da suka batar wala yus'aluna yawmal qiyamati amma kanu yaftaruwan kuma lalle za a tambaye su ranar tashin kiyama dangane da ƙarya da suka rinka sai kasance suna yi ayyata jibuna Allah irin ƙarya da suke jingina wa Allah madaukakin sarki so ana tawbih wato tambaya ta a kunyata su a ranar tashin kiyama abin nufi dai wani baya daukan laifin wani ranar tashin kiyama la tazuru wa zakun mizra ukhra wata rai ba ta daukan laifin wata kowa za a kama shi da laifin aikin da yi to amma maganar wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim lalle za su ɗauki zunubban su da suka aikata da waɗansu zunubban haɗe da wanda suka aikata ɗin wanda ya nuna ga zunubin su na aikin suka kuma wani zunubi daban wanda ba su suka aikata to ga ko Allah ce wala wa zatu wazra ukra sannan a cikin suratul nahl ubangiji ta ala ce yahmilu awzarahum kamilatan al qiyamah wa min awzar alladhina yudillunahum bi ghairi ilm ala sa'a ma wato za su dauki zunubansu cikakku a ranar tashin kiyama da zunuban adadin mutanen da suka fatar ba tare da ilimi ba kaga nan za a haɗa musu zunubin su da zunuban adadin mutanen da suka fatar to a nan gurin wannan ayoyi guda biyu wannan sanan da waccan cikin suratul hali ba su cika da faɗin Allah ta'ala wa la tazuru wazratun wazra ukra ba saboda ne la tazuru wazratun wazra ukra abinda take nufi wani mutum ba zai yi laifi ba a ɗauki laifin zunubin laifin a dorawa ne shi aya take nufi amma wannan ayoyi da muke cikin bayanin wannan ta zan cikin suratul ankabut da wanda na kawo ta cikin suratul nahli abinda suke nunawa shine duk wanda ya zama sanadiyar batar wani duk wanda ya zama sanadin batan wani to za a bashi zunubin sa na aikin batan da yayi a rayuwarsa da zunubi na adadin mutanen da ya batar a nan wurin ba wai zunubansu da suka aikata za a ɗauko a bashi ba shi da ya aikata laifi yana da zunubi da ya ce wani aikata cewa aikata ɗin nan kuma sai a bashi zunubin wannan cewa aikata ɗin na adadin mutanen da ya batar ina fata an fahimta ma'ana idan mutum ya batar da mutum goma shi za a bashi laifinsa na bata za a bashi laifi na ɗaya ɗaya har mutum nawa goma su zunubin da suke mutanen goma su za a tabbatar musu nasu zunubin amma su kuma za a bashi na adadin su kuma sakamakon shine ya zama sanadiyar shiga su kasa ina fatan zan fahimta shine wala yahmilunna atqalahum wa asqalan ma asqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun kuma wannan ya dace da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan wanda ya aikata sunna kyakkyawa to yana da ladan aikata sunna da adadin mutanen da suka yi koyi da shi wajen aikata wannan sunna din dukkan wanda ya kawo sunna mummuna ma'ana abin da yake baya cikin sunnar manzon Allah ya kira mutane zuwa ga kai to yana da laifin ya aikata yana da laifin adadin mutanen da suka masa biyayya kan wannan fata ne kan wannan bid'a ba tare da hakan ya tauye na su ba illa lada da za a bashi ladan da za a bashi ba zai tauye na su ba illa zunubi ne zunuban da za a dora mishi ba zai tauye na su ina fata an fahimta wato dai shugaba wanda za a yi wa biyayya to lallai yana da hadari musamman duk wanda ake wa biyayya a addinance ya kamata su tsoron Allah domin matsaya ce wadda take mai falala idan mutum ya dora mutane kan daidai kan tafarkin shirya amma mai matukar hadari idan mutum ya dora mutane akan bata gurgudan girman batan da ka dora mutane kuma kana cikin sani gurgudan yawan zunubin da mutum zai samu kuma gurgudan waɗanda suka ansa wa kiranka suka bi ka akan bata to gurgudan yawan zunubin kenan idan kuma ka dora mutane akan daidai gurgudan daidai din da ikhlasi gurgudan ladan da zaka samu kuma gurgudan yawan mutanen da suka ansa wa kiranka gurgudan lada kuma da zaka samu ranar tashin kiyama dan ka idan mutum ya yi aiki na gari ya dora mutane akan aiki na gari yana da lada idan mutum ya yi mummunan aiki kuma ya dora mutane akan mummunan aiki to kaga nan mun kuma yana da zunubi Allah tsare wala yusallu na yawmal qiyamati amma kanu yaftarun za a tambaye su ran tashin kiyama dangane da abin da sai kasance suna kirkira na na ƙarya sai Allah ta ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين Ubangiji wa laƙadar salmanuwan ila kaunihi, hakika mun turo da annabi Nuhu alaihi salam ya zuwa ga mutanensa. malaka wa umruhu 40 sanatan a lokacin da aka turo shi annabi yana dan shekara 40 au aksar ko ko sama da haka daga falabi sabihim alfasanati sai ya zauna cikin mutanen shekara dubu illa 50 aman babu 50 wato shekara 100 ya ila tauhidillah yana kiran su zuwa kadai ta Allah da ibada amma fa kazzabu sai su kare ta fa tufan sai ruwan tufa da ya mamaye su ai alma'ul kaseer ruwa mai yawa fa fa bihim wanda ya mamaye su wa anahum ya ya dulmiyar da su ta sama fa gara ko suka nutse a ciki wa zalimun suna masu zalunci ma'ana suna masu shirka da kiran wani tare da Allah ko bautar wani tare da Allah ma'ana shekarun da yayi na wa'azin shekaru 150 yana kiran su dare da rana dare da rana rabbi inni da'utu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastakshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا haka ce ba wani zarfin zaman da zarfin makan ba ta da annabi nuhu ya amfani da shi dan kira mutane zuwa ga musulunci dare rana ya da ma zamani ko ya zama dare ko ya zama rana sannan kuma makan ko mutum ya zanto shi kadai ko yana cikin abokanansa na zama to ya kira su daidai ya bi su wurin zaman su haka ko wani zarfin zaman ya amfani da shi ko wani zarfin makan ya amfani da shi kuma abin da yake ce musu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara shikenan fa bi يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ترى هكا سوى كان غريب السجباء فاخذهم الطوفان وهم ظالمون Allah ce fa an jana hu ashabul safina sai muka tsamar da annabi Nuhu shi da mutanen da ke cikin jirgin ruwa wa ja'alnaha sai muka sanya wannan jirgin ruwa din ayatan lil alamin ta zanto aya da halittu da za su biyo baya waɗansu mutane mutane waɗansu malaman tafsir suka ce ja'alnaha mun sanya wannan jirgin ruwan da annabi Nuhu ya amfani da shi aya ya zanto aya lil alamin abin nufi wannan jirgin ruwan ya yi dogon zamani yana kan dutsen da ake kira aldudi da Allah ce wa zizal ma'u wa qudil amru wastawat ala aldudi a kasar iraki har zuwa farko farkon turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wadansu malaman tafsiri suka faɗa dan wannan jirgin ya zama aya ga dukkan wanda ya gaishe dubu tsawon tarihin da ke tsakanin lokacin annabi nuhu da turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu malaman suka ce a waja'alna ha الضمير هنا يعود ina الجنس sai muka sanya jirgin ruwa ya zanto aya aya ga sauran mutane ma'ana annabi nuhu shi fara yin jirgin ruwa duk wanda jirgin ruwa daga baya a wurin sa ya kwaikwaya to kuma yau ga jiragen ruwa nan ana kallo dan su tuna mana jirgin ruwan lokacin annabi nuhu domin sanadiyyar wancan jirgin ruwan ne dan adam ya ragowa a ban kasa da sauran halittu da muke gani domin da Allah ya nufin shafe kasa da wannan ruwa ya kawo annabi nuhu ya jirgin ruwan ya shirye da wanda suka yi imani da shi kuma Allah ce da shi ibn fiha min kullin zawjayn ithnayn cikin dukkan halittu ka dauki jinsi biyu mace da namiji cikin tumaki cikin awaki cikin raƙuma shanu kaji zabbi da sauran halittu kowanne ya dauki jinsi biyu su ne waɗanda ruwa bai shafe su ba bayan ruwan ya riga ya gama halakar da mutane kuma an riga an kafar da ruwan sannan mutane da sauran halittu suka fito daga jirgin ruwa duk wanda kaga ne a yanzu jikan jikan jikan waɗanda suka fito daga cikin jirgin ruwan nan ne sawa'un cikin mutane ne ko cikin dabbobi ne ko cikin kaji ne kaga wannan jirgin ruwa ya zama ayat ne wa ja'alnaha ayatan lil alamin sai muka sanya wato ainihin wannan jirgin ruwa ya zanto aya wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين sai muka sanya jirgin ruwa yanzu aya a gare su anna hamalna zurriyatahum suna yanzu ai mun dauki kakannin kakannin su fil fulkil mashhun cikin wani jirgin ruwa da yake cike da mutanen sauran halittu lokacin annabi wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun ko muka ba su kokolwa da suke yin jirgin ruwa a yanzu makamantan wancan na lokacin annabi nuhu irin wanda suke hawa dan zarga-zarga daga wannan kasa zuwa wancan kasa wa inna sha'a nugrikihum inda mun ga dama da sai mu dumiyar da su jirgin ruwan da zai dauko su minti ko shinkafa ko motoci da sauran container da ke dauke da kayan bukatun mu da sai mu dumiyar da shi in Allah ya ce da sai dumiyar da shi fala sarika lahum ba su da wanda zai kawo musu agaji ko tanyo wala hum yanqazun ba wanda zai iya tsamar da su illa rahmatan min da wa mata'an ilahin kuma wani dan jin daɗi ne na morewa zuwa wani kankanan lokaci shine lokacin mutuwa wato alqur'ani akwai wa'azi a cikin sa waja'alnaha ayatan lil alamin muka sanya jirgin ruwan ya zanto aya ga mutane sai Allah ya mai Ibrahim وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فارتروا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين وإبراهيم mun tuno annabi Ibrahim alaihi salam ko kuma wa Ibrahim uzkur Ibrahim alaihi salam ambaci annabi Ibrahim a takaice cikin wannan sura in kana li qaumihi ibudullah yayin da yake da mutanansa ko ibudullah wa taqu ku ma Allah ku kiyaye azabar domin lafazin ittaquhu at-taqwa kenan shine ittikhadul wiqaya mutum ya rike wani karo tsakanin da azabar ubangiji ai khafu iqabu ku tsoraci hukumar Allah zalikum khairul lakum wannan shi yafi alkhairi a gare ku mimma antum alaihi sama da abinda kuke kai min ibadatul asnam na bautar gumaka in kuntum ta'lamuna in har kuna da masaniya game da alkhairi inna ma ta'buduna min dunillahi awtana dan dai kadai abin da kuke bautawa ba Allah ba tsantsar gumaka ne wa takhluquna ifka kuma kuna kirkirar ƙarya domin ƙarya ne ka jinginawa wani wanda ba Allah ba tasiri irin da Allah yace zai kashe ko zai laya ko kuma zai arzika ko zai shigar aljanna ko zai tsamar daga wuta ƙarya ne ka jinginawa dukkan wani wanda ba Allah ba wato kudura ko irada irin ta ubangiji subhanahu wataala ko cikakken ilimi ko cikakken ji ko cikakken gani ko ba da kariya ko kasancewar sa ya cancanta a dogara da shi wanda duk ba Allah bai dan ka jingina masa wannan ba abin da kai sai ƙarya shi yake nufi da zantarsa cewa inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan abinda duk kuke bautawa ba Allah ba gumaka ne ku kadai wa takhluquna ifka ƙarya ce kuka kirkira an gane ko innal ladina ta'buduna min dunillah waɗanda duk kuke kira ko kuke bautawa ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqa ba sa iya mallaka muku arziki ai la yaqdiruna an yarzuqukum ba sa da ikon arziki fabtagu inda Allah rizqa ku nemi arziki a wurin Allah shi kadai wa abuduhu ku bautata masa waskuru lahu kuma ku yi godiya gare shi ilaihi turja'un zuwa gare shi makomar ku take ba wani mai arzikawa sai shi ba wani mai talautarwa sai shi in ma wani ya tsora ta ka ya firgita kai sai zai arzika ka kawai ya faɗa ne dan ya razana ka dan ya ga ba ka da wayo ta fuskar imani ko da kana da wayo ta duniya domin idan kai waye ne ta fuskar imani da aqida da karatu babin da zai ce zai ansa ka shi wa ansa shi yana da shi shi baya da to sai ya dauka cewa shi ne zai arzuta ka kaga malaman tsubu suna da fara mutane sai mutum ya ce zai arzuta ka bayan yana da da yana da uba yana da kanin mahaifi da kanin mahaifiya kuma a cikin su akwai wanda ya fi ka talauci ya fi ka bukata ko kika babu ya fi kaunar su sama da kai to dan me zai baka arziki so bai musu ba <laughs> kaga babu yadda za a yi baka arziki ya ci musu in har da gaske ne na da arziki ah sai ce zai daure ma gindi ka samu kaza in har da gaske ne yana iya daure gindi a samu kaza to shi ya daurewa kansa gindi mai samu wannan kaza din sun da yana da bukata kuma ka gane fa duk ayyukan da zai maka din na tsubbu ko zai miki na tsubbu tun da yawancin sun fudan falan mata ayyukan da zai miki ko zai maka na tsubbu din ba ba ya yi kyauta ta sabilillah sai ka ba da ba ko ba ka da shi sai ka sayar sai ka sayar da gida sai ka ci bashi a banki sai ka yi kaza ka yi rika abu ruwa ruwa gwargwadon yadda ka je gwargwadon yadda farashin da yake maka masu karamin karfi a fara daga naira dubu biyar har akai dubu goma har akai dubu ashirin masu babban karfi a fara daga dubu ɗari a yi saba a yi ta kawo kaza kawo kaza to wannan kaza kaza ɗin da kake kawo ba shi ne sa'a su shi yanzu ya riga yi sa'a kai yanzu kai da kake neman sa'a a wajen sa'a amma shi da ka zo kai ne sa'a to amma mutane ba su fahimta da haka idan ka tashi neman arziki sai ka neman a wajen Allah shi kaɗai kuma ta go inda Allah ya rizqa ka neman arziki a wajen Allah shi kaɗai. wa abuduhu washkuru lahu ilayhi turja'un yace da su wa in tukazzabu in ko kun kare ta abin da na faɗa muku faqad kazzaba ummun min qablikum to ai kafin ku an yi wadansu al'umma sun kare ta manzannin wa ma ala rasul illa al balagh al mubin ba abin da ke kan manzo sai isarwa isarwa ta bayani kunshe da bayani na riga na bayyana muku tafarkin shari'a ya rage ku bi ya rage ku tibi kuma wannan ko za ku cutar da kanku sai kuma yace da su ne أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تخرجون يتي أولم يروا mutane ba sa sanya ido su lura kaifa yubdi Allahu al-khalqa su ga yadda ubangiji ta'ala ya farar da halitta ya samar da komai a duniyar nan daga babu sun mai sannan su lura su ga yadda Allah ke sake koro da halitta a karo na biyu ya maimaita ta ma'ana idan an mutu ya farfado da mutane inna zalika ala Allah yasir wannan fa abu ne mai sauki a wajen Allah ta'ala ba abu mai wahala idan har sun fahimci wannan farsiru fil ard sai da su ku tafiya a ban kasa mana kun ku kai fa bada al-khalqa ku lura ku ga yadda Allah ya farar da halitta kowace halitta fa daga babu ne tsirrai da itace da koguna da fadamu da ruwaye da duwatsu da mutum da aljanna dabba kowanne daga babu Allah ya samar da su kuma shi kadai subhanahu wa ta'ala thumma Allahu yushibu an-nash'ata al sannan kuma Allah shi zai halitte sa halitta ta biyu wato bayan mutuwa su kenan a ranar tashin kiyama annaka qira'a biyu ce akan ko da kace thumma Allahu yushibu an-nash'ata al-akhirah ko thumma Allahu yushibu an-nash'ata al-akhirah kuma lafazin annaka guda uku ne cikin alqur'ani nan da nabi cikin suratul najm wa anna alaihi an-nash'ata da na uku din cikin suratul waqi'a wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula fa lawla tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun dukkan sa an karanta shi da qira'a biyu ko an ko an dukkan sa yana nufin halitta thumma Allah yunshi'u an-nash'ata al-akhirah Allah shine kuma zai sake kafa halitta a karo na biyu inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai yu'adhibu shine ke azabtar da wanda ya so wa yarhamu man yasha kuma ya rahama ga wanda ya so wa ilaihi tuqlabun ya zuwa gare shi za a maishe ku ai turadduna za a maishe ku gobe kiyama ba wanda kuma zai iya cewa ne ban da ni ban da ni sai Allah ta wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wa la fis sama wa لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه ولقائه أولئك أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم وما أنتم بموجزين في الأرض دقي كتب ذاك يقول ما الله أتحين كتابا ai ma antum bi mu'jizina rabbakum an idrakikum ba ku iya kuma cewa Allah ta hanyar yadda za ku fi karfin arzikin ku fil ardi cikin kasa wa nafis sama'i ko da asama lokacin fiha inda a ce kuna saman ba za ku iya gujewa ba yadda a kasa ku guje ba ai la na wa ma lakum min dunillahi min waliyyin ba ku da wani wanda ba Allah ba min waliyyin wanda zai ba ku kariya wala nasirin ko wanda zai taimake ku waliyyin lakum minhu wani wali ko mai bada kariya da zai tsare ku daga azabar Allah wala nasirin ko ko mataimaki yansurkum min azabihi wanda zai taimake ku kada azaba ta same ku ba ku da wannan da haka in ka tsoron Allah sai ka koma zuwa gare shi subhanahu wataala dan ba inda zaka je ka fake ko ku guje masa wallazina kafaru bi ayati Allah wa liqa'ihi wadanda ku so kafir cewa ayoyin Allah so kafir cewa haduwa haduwa da Allah ulaika yajisu min rahmati wannan ko shakka babu sun dai bai tsammani daga hamar ubangiji ma'ana ba su ba aljanna wa ulaika lahum azabun alim lalle irin wadannan suna da azaba wadda take mai rizqi wannan da cikin jerin abin da annabi ibrahim ya rinka faɗa sa to wannan magana ce kowa ya san magana ce ta hankali ta natsuwa wanda zaka ji in dai mutum yana kan fitra wato tsarki da Allah ya halitta dan adam ba tare da an gurbata fitra sa ba zai ji magana ce da ya kamata a yi imani da ita sun san ko ba ta rahu da su gaba tana gaban sa to amma ba su imani da ga irin ansar da suka shi wanda akan ta zamu ta kaita idan mala ya karanta An kana jawaba qawmihi illa قال اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وبنجد ما كان جواب قومه أمسر مثل ننسى بتزم قومي illa an qalu fa kawai suka ce da junansu uqtulu ku kashe shi aw harriquhu ko ku kona shi abin da kawai suka ce kenan kaji duk wannan magana mai wannan maganar wai hukuncin shi ne a kashe shi ko a kona shi fa anjahu Allahu minan nar sai Allah ya tsamar da shi daga wuta wanda suka so su kona shi da ita wanda suka so su jefa shi ciki inna fi zalika la ayatin lalle a cikin hakan akwai ayoyi da liqaumin yu'minun ga mutanen da suke da imani wa qala shi kuma annabi ibrahim yace da su inna mattakattum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya a wata qira'a inna mattakattum min dunillahi awsanan mawaddatu bainakum fil hayatid dunya a wata qira'a inna mattakattum min dunillahi awsanan duka dai ma'anar suna komawa daya sanan dai abinda kuka rika min dunillahi wanda ba Allah ba awsanan gumaka ne mawaddata bainakum fil hayatid dunya dan wata soyayya da ke tsakaninku a nan gidan duniya ma'ana kuna san goma kan kuka rike su kuka ba su matsayi irin na Allah so ne kawai da zuci amma ba dan suna da tasiri irin na Allah ba thumma yawmal qiyamah sannan a ranar tashin kiyama yakfuru ba'dukum bi ba'din tashin ku zai kafarce wa tashi mabiya za su kafarce wa shugabannin su cewa kun damu akan tafarkin da ba na daidai ba mun ji ta muku su to a shirme ku kai mana shugabanni za su kafarce wa mabiyan su cewa mun tilasta ku ne mun ce dole sai kun yi mafan fata ko mun ba ku hujja ko dalili ba ku ne kuka wautar da kwakwalan ku ba da hankulan ko ba ku yi aiki da basira ba kawai da mun ce sai ku bi ba ku neman dalili kawai kun zama masu bi ta zai zai ai ya kamata ku nemi dalili shi ne yawmul kiyama yakfur ba'dukum bi ba'd sashi zai kafirce wa sashi wa la'anu ba'dukum ba'da kuma sashi zai la'anta sashi wa ba wakum an-nar karshe kuma gaba ɗaya makomar ku wuta wa malakum min nasirin ba ku da wanda zai taimake ku ya tsare ku daga Allah Allah ya tsare mu daga cikin waɗanda za su yi irin wanda su tsara su da shugabannin su abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya shafe mu assalamu alaikum ne daga cikin tambayoyi ah, wannan yake tambaya cewa me yasa ba a baiwa yan bid'a ansa yayin da suka ce mu ma muna yin tawili domin kamar ayar da aka karanta a yau za su ce mun yi tawili amma kuma ba mu yin tawili kamar da istawa alal arsh ina jin wannan an ka fara ta gaba sai dai kai ne baka ji ba ko baka fahimta ba lokacin da aka a cikin darussa na baya na tabe wani magana mai tsawo akan tawili nace tawili ya kasu kashi nawa kashi to wanda ya ji karatun ya rike kashi uku akwai ta'awilin sahih akwai at-ta'wil fasid akwai kuma abin da ake kira al-layb wasa da ayar al-qur'ani ta'wil sahih yana da sharuɗa wanda yake na karbuwa ta'wil fasid ba karbabbe ba ta'wil wanda ake kira da al-layb shine gaba ɗaya wasa ne da ayar al-qur'ani wanda yake kafirci ne to ahlus sunna ta'awilin suke suna ta'wilus sahih wanda yake kan sharuɗa ya take sharuɗan karbuwa yan bid'a kuma ta'wilin da suke shine ta'wilul fasid wanda baya da dalili da ya dogara kai wani lokacin allai wanda a hakikanin gaskiya ma sa masa tawili ma waɗansu malamai suna ganin kuskure ne kamata ya kace masa taharif dan ya harifu na kalima ne domin duk wanda zai ƙara harafi dan ya ji daɗin fassara aya ta alqur'ani to ai ne da abin da ya hudawa suke lokacin da aka ce ku je ku ce ku je ku shiga baitul maqdis wa qulu hisbatun nagfir lakum khatayakum sai suka yi ce hinsa kaga madadin hinsa sai suka ƙara hinsa sai ƙara nunin guda ɗaya kamar yadda in bid'a lokacin da aka ce istawa sai suka ce istaula sai suka kara mai lam wanda babu ita a kalmar ya zanto istaula irin yadda yahudu suka kara nuna a can wurin shi ibn taymiya yake cewa ma ashbaha lamahum allati zaduha bi nun al-yahud allati zaduha yace akwai kamanceceniya mai karfi tsakanin lamun din da yan bid'a suka kara da nunun din da yahudu suka kara kaga karin nunin kawai suka yi amma sai Allah ya fa baddala allazina zalamu qawlan abinda aka sai zama tabdili kaga ba tawili bane ba sannan Allah ta yuhaddithuna al-kalima amma wadhihi kaga tahrifi ne ba tawili bane ba a hakikanin gaskiya in ka ji ma mun ce masa tawili to muna faɗa ne a yaran da kila ne za a fi sauran karba ko aka fi yawan ji amma in ana magana a yare na ilimi da malanta wallahi tabdili suna sa tahrifi kwata kwata ba tawili bane ba ina ba ta fahimta a su sun san haka yawanci dan za ka Allah da yake wannan kuma yake cewa mahaifinsa yana fama da ciwon asma abin da yake tambaya yakan wato yana yin amfani da inhaler maganin da ake fesawa na baka din nan na masu wanda suke shaka masu asma suke shaka da baki ya halatta mai azumi ya amfani da shi a nan gaskiya idan mutum ya shaka shi azumin sa kare inda yana dauke da sinadari na magani wanda mutum zai hadiya kuma ta makogaro ba ta wani riya shigar da shi wanda ba makogaro ba wato baya daidai da allura don allura ba ta baki aka shigar ta ba dan kar wani ya kwatanta shi da allura da za a yi wa mutum sakamakon zazzabi ko wata cuta wannan ita ba ta makogaro sun ba shi ko wannan wani abu ne wanda ya bi ta makogaro wani zai ya iska ne eh to amma iska kaɗai a iska ne wanda ke dauke da sinadari na me na magani dan ka ya kamata ku fahimci wannan wannan kuma ke cewa da Allah yana son ƙarin bayani dangane da fadin Allah ta'ala ya yi ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa yadiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فانصروا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أنا آية تنا لسوء. اللي فسرت زامي قد كانت تنا لسوء. أما لي زامد أجاب من زامي إياه. ubangiji cewa waɗanda suka imani idan kuntum ila salati idan kun yi nufin yin sallah faksidu wujuhakum to ku wanke fuskokin ku wa aidiyakum da hannayen ku ilal marafiki, zuwa ga gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafi kawunan ku wa arjulakum ilal ka'bayn sannan kuma ku wanke kafafun ku ilal ka'bayn zuwa ga idan sawu wato kaga magana alwala kenan kai anan na fasara idan kuntum ila salati idan kun yi nufin yin sallah don ana yin alwala ne kafin a yi sallah ko bayan an yi sallah a zahirin lafazin zamu ga idan kun min salati idan kun tashi sallah ma'ana kun gama da sallah amma abin da ake nufi za a mul qiyama ila salati idan kun yi nufin ku tashi ku yi sallah kamar yadda Allah ta ce za ka rasa Qur'ani fasta iz billahi minash shaitanir rajim idan ka kammala karatun da zaka yi istiaza ko yayin da zaka fara إذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم to faslu wato wannan aya ta takaita wajen bayyana waɗansu daga cikin fadlan alwala ne wanke hannu zuwa gwiwar hannu wanke fuska shafar kai da wanke kafafu sannan ka iya fahimtar niyya wajen idza kuntum ila salati tunda ana kaddara irada idza aradtum al-qiyam ila salati wanda al-irada ita ce an-niyya ma'ana kaga ayar anan gurin ta kunshi ta ambaci nawa daga cikin farlan alwala biyar farlan alwala anan ta ambaci guda biyar na farko niyya na biyu wanke fuska na uku wanke hannu zuwa gowar hannu na hudu shafar kai sannan na biyar wanke kafa zuwa ga idan sa to waɗannan su kaɗai ne farlan alwala ko akwai sauran wannan da suka bi da wannan da wannan tuttuɗawa da gaggautawa hakikanin gaskiya tun su dawa baya cikin farlan ba sannan gaggautawa baya cikin farlan ba ina faɗa fahimta su malamai a malikiyance sun ɗauki cuɗawa ne daga al-ghuslu suka ce bayan da la yatimmu al-ghuslu illa bi tadlik ba a kiran wanke abu sai in ka cuɗa haka kawai ka zuba ruwa baya ɗaukan ghuslu to amma hakikanin gaskiya a larabci al-ghuslu shine kwararar ruwa akan abu in ka tuda ko baka tuda ba in dai ka kwararar ruwa akan gaba in ka in ka kwararar ruwa akan gabar ka in ka tuda ko baka tuda ba to ya zama ya zama wanki ina fata an fahimta saboda haka tudawa babu shi sai alfawo mai alfawo yake nufi kana gaba wannan gama wannan gaba ka shiga wannan kana gama wannan gaba ka shiga wannan sun dauke shi daga cikin lafazin wa wa saboda an yi amfani da wawun ba tare da an tsaya fata lokaci ba ke ba summa Allah sai da tarafi da summa kai amfani da ita na a samu rasa lokaci daga wannan gaba zuwa wannan amma tunda an yi amfani da wa to ya nuna kenan babu wani tarafi sannan kuma ya rage mai ma'ana a cikin alwala wannan kada yake bukata masu ra'ayi na wanda ba ruwansu da hadisi sai alqur'ani to sukan dauki wannan a matsayin ita ce alwala kadai kaga su wannan ba ruwan su da kukurar baki ba ruwan su da kaka ruwa ko fata ba ruwan su da kafar fatan kunnuwa saboda mai ba ambace su a wannan ayar ba to kaga shi ne kuskure manzo Allah ce laqad utitu alqur'ana wa mithluhu ma'a an bani alqur'ani da kwatankwacin sa tare da shi da yake nufi da kwatankwacin sa hadisi to sai sai suka dauki alqur'ani din suka ce mun yi imani da qur'anin da aka baka amma ka tabbatar sa din ba mu yi zani ba anan mun ya zama mai da martani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine budewa kai ramun halaka Usman dan Affan ya ruwaito alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a ciki akwai kurkure baki akwai shakarwa kuma yace wannan shi ne abin da naga manzon Allah yayi alwala irin wannan wanda da yanko don sai dai a gaban mutane yace to wannan ita ce alwala da naga irin ta annabi ya gaba na sallallahu alaihi wasallam ko ba a samu cikin sahabbai ya musu musu ba yace ah, ba haka annabi ke alwala ba wanda a akwai kurkure baki akwai shatarwa ba ha ganganci ne mutum ya zo ce ba ruwan shi da kurkure baki ko shatarwa a cikin alwala hujjar sa dan bai zo cikin wannan ayar ba kuma idan muka lura da dokokin ubangiji subhanahu wataala duk abin da ke cikin musulunci kashi uku ne ko dai abinda qur'ani da hadisi sun yi tarayya wajen bayyana shi qur'ani ya bayyana abu hadisi ya zo gwargwadon yadda qur'ani din ya faɗa ba rigi ba kari kun sai kashi na biyu kashi na biyu abinda alqur'ani ya faɗe shi a dunkule amma hadisi ya ƙara masa faɗi ya warware shi ya bayanin sa lafiya kashi na uku abinda kwata kwata qur'ani bai kawo shi da ya magana sa sai hadisi ne fade wannan sune kashi kashi to a ciki waɗanda suka fi zama yan kaɗan wanda ba su da yawa wanda za a ce gaba ɗaya qur'ani bai faɗe shi ba hadisi ne kawo shi shine malamai suke fasara kamar zakatul fitri da ake da azumi babu cikin alqur'ani hadisi ne zo da ita فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على المسلمين قاء من تمر أو من شعير أو كذا كذا كذا حديث عبد الله بن عمر ina faɗa mu ne amma ba za من samu بس aya cikin alqur'ani ba sai dai in mutum ya dauki ayoyin da suke magana akan zakka ya raba kata ke ita zakatul fitr daban da zakka ta dukiya sannan kuma ababen da zaka samu qur'ani da hadisi sun yi tarayya akai daidai wa daidai abinda qur'ani ya faɗa cikin hadisi ya faɗa ba kari ba rage su ma yan kadan ne duk da sun fi yawa amma abinda alkur'ani ya faɗe shi a dunkule hadisi ya ƙara masa bayani to su suka fi yawa cikin dokokin musulunci saboda hadisi din ya zo ne dan ya zama fassara da alqur'ani tunda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da zikiri menene zikiri alkur'ani tunda Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sai kuma yace li tubayyana lin nasi dan ka bayyana wa mutane ashe zikirin daban kuma bayanin to wannan bayanin shine hadisi wato ga zikiri ga kuma bayani to dole shine sai ya dunkule su a cikin bayani ce la tadqutul qur'ana wa mithluhu ma'a alal misali a cikin qur'ani duk inda aka magana sallah an faɗi sallah ne a dunkule ko dai a ce yi sallah ko a faɗi lokaci daga lokaci sai yin sallar kawai amma ba a faɗa da daga kawai ba da kaifiya na yin yaya zan yi sallah idan na tashi kawai a dunkula ka ce a kimin salata akimin salata ko a kimin salata sai kuma aka fi lokaci a kimin salata lai duloki shamsa ila gasa kalle idan rana ta karkata kaga azhar da asr ila gasa kalle idan duhun dare ya zo kaga magariba da isha wa qur'an al-fajr da kuma lokacin al-fajr kaga sallar asuba kenan وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أما عدد الركوعين الظهر بالعصر da magariba da isha'i kwata kwata basu zo cikin alqur'ani sai cikin hadisi da manzon Allah sai sallah sai yi ta aikace ya hau kan minbari dan nan sai hango yayin da zai ruku'i ya sujuda sai ya gaba da baya sauka da kan mimbarin ya ruku'i da sujuda in ya tashi zai jidar ka aka gaba sai ya hau kan mimbarin da ya gama ya yi kulisa habbai ya ce inna ma fa'altu hadha li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati na yi haka dan ku yi koyi da ni ku koyi koyi irin yadda nake sallata ku koyi yadda nake sallata yace kuma sallu kamar aitumuni ku yi sallah irin yadda kuka ga nayi bai ce ba irin yadda ko ga Qur'ani a rubuce da Qur'ani bai bayani da rubuce ba sai ta inda da kowa dai to yasa dan ka samu yan qur'ani yau wanda ba ruwan da hadisi kace dan mutum an zara ka abu wanda suka da sai kudin kenan ba da akwai wanda kuka ba ta yin kudi sai ce a ah, ai Allah ya ce alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba masna bibi wa sallan azhar kenan a asbani kenan wa thulatha magriba kenan wa ruba wato azhar da asr da ita Eh, wal dununu dununu ka ta ma iri iri wanda yawan fasara shi kuma irin tashi hauka kenan dai in ba haka ba mai Allah ce alhamdulillah fatirus samawati wal ardi yabo ya tabbata ga Allah wanda ya kage halittar sama da ƙasa ja'ilal mala'ikati rusulan wanda ya sanya mala'iku su zanto jakadu uli ajnihatin ma'abuta fukafukai suwa mala'ikun masna wa thulatha waɗansu fukafukan su biyu cikin su waɗansu uku uku waɗansu wani hudu yazidu fil khalqi ma yata waɗansu ma fukafukan sun fi hudu suna da yawa sai ko wani zo ya ce waye yazidu fil khalqi ma yata inna allaha ala kulli shay'in qadir gaba ɗaya ba a maganar sallah ko a kusa ko a nesa a cikin wannan ayar ana maganar halittar mala'iku ga agaliban halittar su da Allah ke yanzu da fil khalqi ma yasha wadansu suka fukan su sun fi haka yawa ma'ana sun fi karfin uku sun fi karfin hudu an gane ku kamar yadda yake wallahu khalaqa kulla dabatin min ma minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlin wa minhum man yamshi ala kai ya yakhluqu Allahu ma yasha nan yanzu da fil khalqi ma yasha sai yakhluqu Allahu ma yasha ma'ana cikin halittun da ke tafiya ban kasa akwai mai gantuki akwai mai kafa biyu akwai mai kafa hudu to amma a ganin idan mu masu kafa hudu shine adadi na karshe da dabbobi suke da shi ko akwai wanda ya fi kafa hudu ma'ana akwai wanda kuma sun hudun da haka sai ya kan kuma ya sha yana halittar abin da ya gada to a can ma malaiku akwai masu hudu ke biyu akwai masu uku akwai mai hudu to kuma an ke kenan sai ce yazidu bil khalqi ma ya sha to shi sa sai suka sabani da suka kaucewa sunnar manzon Allah to sai suka sabani a tsakanin su wadanda suka ce eh mun yarda da azhar raka hudu magariba uku isha'i hudu al'asr ma hudu asbahi biyu amma ba fa hadisi ba mu a wannan ayar sai wadanda suka ce a'a kai mu mai dawo ma kawai da ake nufi sallah addu'a akwai yan qur'ani din da suke zafi da kwata-kwata sallah addu'a kawai abinda ake ka kalli gabas kai addu'a amma magana kai wani rubu'i ka wani da duk ka shi kawai daina wani kawai wa alqawli ila Allah fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq in dai har sun kauce gaskiya to a tsakanin su kuma kansu ba zai haɗu sai sallaba da ka'idar wanda duk ya saba manzon Allah ko mutum sun kai miliyan suka saba manzon Allah to kansu ba zai haɗu kan fata sai kuma sun yi sabani akan fatan da suke to yau wannan shine bala'in da yake fuskanta kamar yan qur'ani mutane dama suka rarruna suka damu babu yadda ka iya haka duniya take tafiya wani kan fata wani akan siliya haka za a tafi lahira fariqun fil jannati wa fariqun babu yadda kaya ko wanda bai kala kun fa minkum kafirun aikin kake shirya kai kai kai wa'azi kai fadakar Allah ya shirya da wanda ya so wanda kuma Allah ya so shi da fata babu yadda kaya da shi amma abin da muke zan hankalin mutane shine idan mutum zai addini sai yake bisa ga hujja bisa ga dalili ni dai a cikin waɗanda na taɓa tattaunawa da su ban taɓa ganin jahilai ba cikin wanda suka kaucewa gaskiya da sunan musulunci irin yan shi'a a da da kuma qur'ani yuna a za ka iya samun sufi mai ilimi yana tijjaniya ko yana kadiriya yana da ilimi kuma in za ku kusa shi za ku yi magana ta ilimi amma ka dan shi a mai ilimi ba za ka samu ba ka ga dan qur'ani wanda bai ilimi ba za ka taɓa samu ba kai da kaga mahaukaci da mai karfin halin yin magana ga mutane amma ba mai ilimi ba ina fata an fahimta ba za ka taɓa ganin wani mai ilimin da za ku tattauna da shi a ilimance bai iya maka bayani nan gudun waɗansu yan qur'ani suka zo wai za mu yi mukabala fito wata wace irin muƙabala kenan akan me zamu mukabala ko faɗa mun akan me zamu mukabala suka ce akan babu hadisi da ce to me abin da za ku yi hujja da shi dan mu samu madogara suka ce akan qur'ani kadai ce to madalla ni na imani da hadisi amma na yi muku alƙawari inda za mu kwana mana tattauna ba zan samu ko hadisi da ba za mu tattauna amma da sharadin waye mu tattauna da shi sai ce gani na ce to ni ba na bukatar mai zambaki kama kan kawo mai zambaki duk aya ta da zan kare kai na ni zan kawo ta da kaina ko mun tsawon ta insha Allah zan kawo ta kai maka kawo ta ka ya ni miji ya kada mata ko ba ta kada miji za a ce na farko dai duk ayar da ya zo da ita wanda yake ita ce hujja shi bai hada sai ta ba ma'ana zai kamo ta daga tsakiya bai san farkon ta ko ya kamo daga farko bai san karkar ta ba nace to kai yanzu a dauri kashi kuma ba ta iya yanzu kai ayar ka wanda ita ce hujjar ka ka kasa rikewa ta yaya zan gane ta wa idan na kawo yanzu in bana jin tsoron Allah na jawo wani larabci na faɗa na sai qala Allah ta'ala sai kike faɗa Allah rabbi ba Allah na baka lokaci da koma ka je kai karatu bayan kai karatu ka damu da sana amma dai ni yanzu ban tsaya kai ka fata ba lokaci ne ba ta lokaci a nan masallacin da muka yi wannan magana su ta su ina ba za mu yadda saboda haka wallahi ni dai ban taba ganin ba jahilai irin su a duniya qur'ani ne wanda zai ce qur'ani galibin su gardawa ne ko dai gardawan da masu allo da banda da komai da komai ko kuma gardawan zamani irin wanda sun karanta abubuwa a boko kuma sai karanta ilimin addini ba akwai su kala kala akwai wanda suke a cikin sansanin jami'o'i kamar a university mai duguri mun ga ire-iren su a zaria akwai wadansu ire-iren su a kaduna akwai wadansu ire-iren su suna nan gudun suna suna batar da mutane suna halakar da mutane amma Allah ba masu ilimi bane wai za ku yi magana da ilimi